أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والآقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله واصحابه والتابعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkanmu da wannan yammaci na asabar yammacin goma sha ku faɗa da kanku sha bakwai kuka ce to ga watan goma sha ɗaya watan da. hijira ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mai shekaru 1440 daidai muna cikin masjid nuril islam inda muke daukan darasi na masallaci a cikin wannan littafi na riyadu salihin na babban malami imam annawawi rahimahullah wanda yanzu insha Allah za mu tashi a babi na ƙarshe a wannan littafin wanda shine babi na ɗari uku da saba'in da biyu a cikin babubukan da ya aje a cikin littafinsa shine kuma babi na ƙarshe sai ya ƙarƙare shi da shiga aljanna Allah ya sa yana daga cikin ɗan aljanna Allah ya sa mu ma muna daga cikin ɗan aljanna <clears throat> babu bayani ma a adda Allahu lil mu'minina fil janna babin da yake bayani akan abin da Allah ya tanada wa muminai a cikin gidan aljanna Allah ka raya mu muminai ka karɓi rayukanmu muna muminai ka tashe mu cikin zumrar masu imani Allah ta baraka wa ta'ala ya halitti 'yan adam don abu biyu akali don su bauta wa Allah shine al'asalin halittarsu an halicce su don bauta wa Allah idan har suka bauta wa Allah don su shiga aljanna idan kuma suka yi ba su bauta wa Allah ba dalilin haka sai su shiga wuta <clears throat> wa'inda za su shiga wuta su ake ce musu kafirai butulu kenan wanda za su shiga aljanna su ne musulmai muminai kenan Allah ka sa da mu a ciki imamun nawawi ya fara babin da ayoyi na alkur'ani waɗanda suke cikin suratul hijri ta'ala innal muttaqina fi jannatin wa وعيون ادخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرج بمخرجين waɗannan ayoyi suna babu surar yan aljanna ne da irin matsayin da suke da shi ranar gobe kiyama da girmamawa da karramawa da Allah subhanahu wa ta'ala zai yi musu dalilin amsa umarni na Ubangiji da suka yi a rayuwarsu ta duniya suka nesanci hanin da ya hane su shi ya sa sai suka zamanto masu ta'awa almuttaqina waɗanda suka nemi kariya daga azaba kariya daga kunyata kariya daga wahala su ne almuttaqina innal muttaqina lallai bayin Allah waɗanda suke masu ta'awa a rayuwarsu ta duniya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ka zama mai kakawa a ko'ina kake ba sai kana cikin mutanen kirki ba za ka nuna kai mai takawa ne ba sai da rana ko da daddare ko a masallaci ko a makaranta ko ko a'a a fagen wa'azi ba ko ina a kasuwarka a ofis ɗinka a ainihin jeji a ina kake duk ka zama mai takawa duk abin da za ka yi ka tuna Allah ya yarda ko bai yarda ba wannan abu in na yi shi zan shiga cikin yardaddu ga Ubangiji na ko kuwa inda ake kusata da su wannan kai kokari ka kiyaye wannan ittaqillaha haisu ma sannan ka zama mai ibada kamar yadda Allah ya umurce ka ko a cikin jama'a ko kai kaɗai. ibudullaha ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka innal muttaqina lalle mutanen kirki fi jannatin wa suna cikin gidajen aljanna wa uyunin da mare mai ma'ana idonduna na ruwan ni'ima wanda ke fesowa ta ko'ina za ka ga kawai ni'ima ce ga tanan cikin gidajen aljanna babu inda za ka je ka ji kwan ana da buƙatar sanyi babu ko'ina wurin akwai marmaro na ruwa da marmaron na kowane irin abu na nau'in kayan marmari na sha'awa wanda ake sha Allah subhanahu wa ta'ala zai ce wa masu imani udkhuluha bi salamin aminina gidajenku ne ku shiga ga kunan, ku shiga da amincin Allah kuna amintattu duk wanda bai shiga cikin wannan tawaga ba yana cikin wa'incan da ake kora su a ingiza su cikin wuta ana gaya musu baƙaƙen maganganu waɗanda suke ƙara ɓata musu rai wa'annan kuma ana ta gaya musu kalamomi masu daɗi waɗanda za su ƙara faranta musu rai udukuluha ku shige ta bi salamin da aminci kuna kubutattu daga dukkan wani abun zargi aminina kuna amintattu daga duk abin da zai tada muku hankali babu sauran tashin hankali ya kare ko dan adam wani tashin hankali ne a duniya zai sa ka har ka rabu da addini har ka rabu da imani wai don neman amincin duniya har ka rabu da addininka ai duk abin da za ka yi duk wahalar da za ka shiga ka zama kana tare da imaninka rana za ta zo da za a ce maka uzukulul janna ka shiga aljanna bi salamin aminin kaga shikenan duk wancan tashin hankalin fa ya wuce aminci ne zunzurutunsa za ka rayu cikinsa. da ɗai za ka ji kamkar baka taɓa samun ɓacin rai ba ma a rayuwarka tun da aka halicce ka daga zarar ka sa kai cikin aljanna duk wani tashin hankali an gama shi don me Allah ya ce wa na za'ana mun cire ma fi sudurihim abin da ke cikin zukatansu min gillin na kunci ba baƙin ciki da za ka ji a ranka ba kyashi ba mugun kuduri ba ka jin haushin kowa ba ka tuna kowa da wani mugun abu kawai ba wasai zuciyarka take a duniya duk yadda ka shiga ni'ima dole sai ka ji wani ɓacin rai ya zo ya same sai ka ji wani ya ɓata maka rai sai ka ji haushin wani to amma idan ka zo shiga aljanna za a cire irin wannan abun da yake cikin zuciyarka na jin haushin wani ko na tunanin ka yi wa wani hatsada ko ƙyashin wani abu duk wannan na za a namun cire ma fi duri himmin illin ikhwanan duk wani ɗan aljanna in ko haɗu kawai ɗan uwa ne kamar yadda a duniya ma haka surar za ka ganta sai dai ba zai kai kamar wancan ba shi to amma alama ce duk mutumin da yake mai imani ne mai tauhidi ne mai son addini ne mai bin sunnar manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam to in ya haɗu da ɗan uwansa mai irin wannan aƙidar sai ya ji yana son sa sai ji yana son sa ya maida shi ɗan uwa fiye da ma wanda aka haife su tare don idan akwai ɗan uwanka da aka haife ku tare bai da aƙidar addinin musulunci bai son sunnar manzon Allah baya tare da tauhidi sai yawan ainihin shirka da bidiya ba za ka so shi ba kamar yadda kake son mai imani wanda yake misaltuwa da umarnin Allah yake nisan karhani sai ka ji shi ɗan uwa ne yadda muke haɗuwa muna jin diddigin karatu muna binciken sunnar manzon Allah ya take don mu misaltu shi yasa sai muna son junanmu daga kaga ɗan makarantar ku sai ka ji kana son shi daga kaga wanda kuke sallah a masallaci ɗaya sai ka ji kana son shi to haka a aljanna za a shiga kowa yana son kowa ɗan uwa ga kowa ikiwanan yan uwan juna za a samu fili na shakatawa na shan gina ala sururin akan karabu mutaƙabili na ana kallon juna ba wai za a zauna zaman kallon wasa ba wasu suna bayan wasu wasu suna bayan wasu ba haka za a yi halka ina kallon ka kana kallo na in na ganka in ji daɗi in ka kalle ni ka ji daɗi wuri ne na hutu da shakatawa da ‘yan aljanna za su hasu, ala sururin kowa akan karagar mulki mulkinsa domin Allah ya ba ku mulki a rannan, kowa lardi guda ne nasa, duk abin da ke ciki naka ne. Kai ta yawo ko ina naka ne, duk abin da ka gani naka ne, duk wacce ka gani taka ce, duk ni'imar da ka gani taka ce, filin naka ne an baka. mulki ne ga shi nan ni'ima ce ga ta nan sarautar da ba za ta gushe ba tsufa bai sa a sauke ka don ba a tsufa mutuwa ba za ta sa ka sauka ba don ba a mutuwa kuma babu ƙiyayyar da za a ce an maka zanga-zanga an tsige ka ba filin ba ne an wuce gurin tun daga duniya Allah ya ce ga sunan ala sururin akan karagunsu mutaqabilina suna kallon juna idza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira kai dan adam idan da zaka gano can da ka gani ma wa mulkan da ka mulki kabiran babban mulki ba irin mulkin duniya ba Allah subhanahu wa ta'ala ya datar da mu ga wannan ainihin gidan daji, da irin waɗannan ni'imomi da irin waɗannan karabu da irin waɗannan halƙoƙi wato majalisu na shakatawa Allah Ubangiji kada ka rinjayar suka zukatanmu har mu nisanci alkhairin nan dalilin son zuciya son zuciya na sa mutum ya yi asarar wannan rayuwa in ka rinjayar da zuciyarka ta gefen son duniya zai yi wahala kwarai a ce ka samu lahira matuƙar zuciyarka ta fi rinjaya a duniya to ba kan wannan ne Allah zai rinjayar da kai abin kake nema a gun Allah da shi zai taimake ka ومن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته للدنيا يصيبها أو امرأة ينكبها فهجرته إلى ما هاجر إليه sakamakon ka zuwa ga abin da ka ka don shi to me yasa ba za mu nemi lahira ba kamar yadda muke dagewa muna neman duniya ɗan uwa muminai na asali su ba sa fifita duniya akan lahira duniyar kuma ba wai barinta suka yi suka jale ba suna nema amma don ya zama neman dalilin neman lahira sukan ci abinci don su rayu su yi ibada sukan sa sutura don su kiyaye mutuncinsu su yi ibada sukan gina gida don su kiyaye mutuncinsu su yi ibada sukan hau abun hawa don su kiyaye mutuncinsu su yi ibada Ko ni suka yi su don kare mutuncinsu kare addinin su. ba wai watsar da duniyar suka yi suka ce san su su kawai sun zama kamar mahaukata ba sa ci ba sa sha ba sa sutura ba sa a ce wai ai duniya haramtatta ce ba wanda ya haramta ta abin da ake so dai duk abun da za ka yi na duniya ya zama shimfiɗar lahira kar ka manta da lahira shi ya sa a addu'ar masu imani za ka samu bambanci da addu'ar marasa imani addu'ar masu son lahira za ka same ta ta bambanta da addu'ar masu neman duniya masu neman duniya Allah yake idan suka je ga su musulmai sun je har gindin kaba sai ka ji suna ta rabbana atina fid rabbana atina Allah ce wa ma lahu fil akhirati min khalaqi ba su da rabo a lahira don ba za ka ji suna neman lahira ba duniya kawai Allah Allah ya sare daga wannan matsayi da nake da shi yanzu in samu in ci gaba in yi tazarci Allah ya sa dai kasuwancin nan nawa Allah ya sa dai yan shanun nan nawa Allah zai taimake ni ajiyar nan da na yi bana bukunan nan Allah ya sa wake ya koma dubu hamsin Allah ya sa shi kenan duniya kawai ya yi ta tunanin meye ne yake so ya samu matsayin da ya fi na kowa Allah ya ce mutanen kirki kuma za ka ji na ta rabbana atina fi duniya hasanatan wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar sun yi daidai wancan mafi duniya wa ma lahum fil akhirati min khalaqi su ba su da rabo a lahira duniya kawai suke roko to a ke kenan ba a hana ka neman duniya ba amma ne ne ta mai kyau duniya mai kyau ita ce wanda ko ka same ta ba za ta sa ta yi ɗarin imani ba Har zikin da duk kaga in ka same shi kana nisantar addini da shi to ka sani wannan arzikin na halaka ne mulkin da za ka samu ka ga ya taka da addini wannan mulkin halaka ne matsayi da mukami da lafiya da karfi da za ka samu da ilimin zamani da hikimar rayuwa da za ka samu har ya nisan taka da addininka to ka sani wannan ba alkhairi ba ne sharri ne komi za ka yi shi shimfiɗa shi ya zama mataki hanya ce da za ka bi ka je gidan aljanna ka yi ƙoƙari ka gina aljanna da duniyarka in baka gina aljannarka daga nan ba wancan abun da ake ambato wallahi ba za ka kasance ciki ba ka zama ne ruwa ka samu aljanna kai kwabonka ba mai kaɓawa a yi wani aikin addini da shi wani bawan Allah ba zai samu ba Shawarar ka ba kyakkyawa a aikin addini jikinka ba za ka bada ba ilimi ba za ka nema ba komi ba za ka yi ba kai a rayuwarka na addini sai dai duniya kawai ka bi wata hanya ta duniya ka fahimce ta ka santa babu inda za a ma wayo amma kuma an maka wayo an tsere maka a neman aljanna akwai matsala Allah subhanahu wa ta'ala yake ga sunan Isiwanan sun zama 'yan uwa ala sururin akan karabun su mutaqabilina suna kallon juna la yamassuhum fiha nasabun babu sauran gajiya ina kwana lafiya ya gajiya a aljanna ya gajiya nasab wahala babu wahala babu gajiya a can da wa an gama irin wannan gaisuwar tun daga nan wa ma hum min hadi mukhrajin ba magana ta to Allah dai ya sa Allah dai ya kai mu baɗi to Allah ya kai mu gobe wannan ya wuce zaka kai kawai Allah ya riga ya gama ba za ka mutu ba ko ba za a gudda ka ba Allah ya dai wannan zama namu ya ɗore. ya gama ɗorewa kawai an gama an ɗinke an shafe babu sauran fita babu sauran wahala ba za a canja ba kai ɗan aljanna ne kuma har abada wa ma hum min habi mukhrajin su ba wayanda za a fitta bane daga cikin gidan aljanna wannan gudunmawa ya ɗaukota ta daga cikin suratul hijri سيكما يقوم سكين سورة الزخرف وقال تعالى يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تهزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تهبرون يطاف عليهم بصحاف من ذهب يضاف عليهم بصحات من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون wannan ba ƙaramin daɗi ba ne Allah subhanahu wa ta'ala ya rika gaya muku irin waɗannan zance masu daɗi ya ibadi ya ku bayina la khawfun al yawma al yawma a yau la khawfun alaikum ba sauran tsoro kuma a kanku karka ji tsoron komi yanzu tsoro ya kare yanzu a duniya za ka yi jini mai kyau ka shiga kana da komi a ciki amma wani lokaci idan wata barazana ta zo leta ɗaya za a turo ma a waya sai ka rika wani lungu zan shiga yau in kwana kar a gano inda nake mata kawai idan aka aiko maka wani na tashin hankali to ka shiga hankalinka muna sane da kai in kai wasa fa za mu yi gaggafa da kai sun san gaggafa ko irin mugun tsuntsun nan mai tashi da kaza eh kawai a zo a tashi da mutum a je a aje shi can sai a kama ciniki to a aljanna an gama wannan tsoro firgita tashin hankali babu wani lokacin fa shugaban kasa sai ka kasa zaune tsaye kana tsoro sai na za a far maka wannan mukami wani irin mukami ne kai da kafi kowa kuma kana tsoro ashe mukami kam an in dai har ba aljanna aka samu ba to ba samu mukami ba la khawfun alaikum al ba ku da sauran tsoro a yau wala antum tahzanuna kuma babu ku ba bakin ciki huzur matsala ta bakin ciki kuncin rayuwa ya wuce suwaye ne waɗannan? allazina amanu waɗanda suka yi imani a rayuwarsu ta duniya bi ayatina da ayoyinmu wa kanu suka kasance na musulmai sun yi imani da alƙur'ani sun yarda da sunnar manzon Allah sun amince da musulunci ya zama addininsu su ne fa waɗannan wanda Allah subhanahu wa ta'ala yake musu wannan rarrashin ya ibadi ya ku bayi allazina amanu bi ayatina wa kanu muslimina wanda ba musulmi ba ba zai shiga wannan tawagar ba wallahi sai in kana musulmi in kana son wace tawaga za ka fada fada ka ce kai musulmi ne ka ce kai musulmi ne udkhulul jannata sai Allah ya ce musu ku shiga aljanna kai kam ku kam antum ku wa azwajukum da matanku tubaruna kuna ta nishadi kuna masu farin ciki kuna masu shiga cikin ni'ima daula ta har abada tuhbarun duk wani nau'i na ni'ima wanda ke faranta rai za ku kasance cikinsa antum ku wa azwajukum da matayen Allah ubangiji ya taimake mu mu ga mun shiga aljanna da matanmu da muka rayu da su a duniya don wallahi akwai daɗi a ce matarka ta duniya ga ta kuna cikin aljanna da ita don me don za ku ji nishaɗi in kun tuna duniya ka san duniya ka san duniya kuma yanzu kai ba kalar mutumin duniya ba ne ita ma ba kalar yan duniya ba don ka canja kala girmanka da kyanka da yanayinka ya canja ita ma haka girmanta da yanayinta ya canja kar ka ɗauka wai za ta je a laure ɗinta yadda take a duniya mm, ba haka za ta je ba huru da ainihi ita ma za ta je kai ma ba wai a tankon ka za ka je haka ba mm, mm, za ka je a wani balaben ka mai haske kamar yadda ka san ba ana yabon annabi yusuf ba to rabi aka bashi ta fi kyan annabi yusuf girma kuma irin halittar da aka yi wa annabi adam halittar farko da haka za ka je fituna zira'a to ai in ka je da ɗan wannan jikin aljanna nimar ai ka yi maka kaɗan za a ƙara ka ƙarin da za ka fito kuma in an ganka an ga kyakkyawa ba wai ƙari da za a yi irin na ‘yan wuta ba dadashinsa kawai ne ka yi kuwa? ka gaji kafin ka wuce shi dadashin ɗan wuta dan aljanna zai zo ga shi ga iyalinsa in Allah ya baki aljanna ita ta samu in kuma baka yi kokari ba sai yi kokari sai ta je ta shiga aljanna tare da wani makwabcinka ko wani abokin gaban ka ma kila wani ka tsane shi dama kana mata izgilanci ah ustaz ita kuma Allah ya taimake ta tana sunna kai kaki sai a bashi ita kai kuma ka tafi wuta korto korto haka nan gauro gauro wani ga kanan dai kai baka ma san me kake yi ba kai kaɗai cikin bala'i ita kuma ta shiga aljanna ko ba za ta damu da kai ba ma don a lahira in ka shiga aljanna ba ka tunawa ka ce Allah sarki wani bai samu ba don haka kar ka ga jama'a da yawa suna sabon Allah ka ce mutuwar yawa kaka kar ka yadda ka shiga cikin mutuwar yawan nan duk yawan ku a wuta wallahi ba za ka ji sauki ba naka bala'in za ka yi ta ji kuma in Allah ya baka aljanna baraka Allah ya cire abin da zai bata maka rai balle ka ce Allah sarki ina ina laure a ayo ina ruwanka da ita tunda bata bata bi Allah ba wai ina wanke data ina wanke jikata ina wanke uwata ina wanke kakata ina wane babana kakana kanina ba ruwanka da su tunda dai ba su bi Allah ba لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من هاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو أشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان irin su ne wanda Allah ya aje imani ya kattaba shi a zukatansu wa'anda sun tsane ka kawai in baka son Allah ko kai ka aife su sun tsane ka kawai in baka son Allah ko kana cikin yaren su kana cikin dangin su baka samun su da aka asubanci ai dan yaren mu ne ba komi in ba wani dan yaren ku dan addinin mu ne na musulunci wannan shine kawai akida kyakkyawa masu imani addini kawai su shi yake ɗinke su ya maida su ‘yan uwa. To a lahira ma in ka shiga aljanna ‘yan uwanka ‘yan aljanna, iwanan kun zama ‘yan uwa ala kururin a kan karabunku mutaƙabili na kuna kallon juna kuna taɗi. Duk ɗan aljanna ya je duniya ya tsanta, wani lokacin hirar duniya kawai tana da daɗi. In kuka haɗu a wani lambu kan irin gadin din nan na aljanna kowa ana zaune ana taɗi. sai a rika tuna wahalar da aka sha a duniya kai ku tuna lokacin da aka yi kaza aka yi kaza kai Allahu akbar kai Allah mun gode maka shi kansa wannan taɗin yana da daɗi ko yanzu idan kuka nemi dukiya da wuri kuka sha wahala kun je agege kun je agarago kun je ina ne lokacin da Allah ya baku arziki ku ka go kowa ya zo ya baka mota an zauna a falo ana tani kai wani ya ka tuna ya kaza ya kaza yanzu ka duba yadda Allah ya mana akwai daɗi ko a haka to haka a aljanna Allah subhanahu wa ta'ala ce udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbaruna akwai daɗi ka samu ga ka ga matarka ta duniya wanda ka san duniya kai ma ka san duniya ba za ka yi taɗi da hurul aini ka gaya mata duniya ta gane ba to ita ba ta san duniya ba ita tun da aka halice ta kawai an aje ta yar aljanna shi ana jiran kawai yan aljanna su zo a basu to kaga yar duniya kuma ta san duniya ta san wahalar duniya ta ga bakin ciki ta ga wahala ba irin abun da bata gani ba Allah ubangiji ya taimake mu da mu da iyalanmu mu gaba ɗaya. a yudafu alaihin bisu hafin sai gaji ana zagaya su bisu hafin da akussa ma'ana da ainihin let na abinci na jin daɗi kawai ana zazzaune ga wa'yanda suke muku hidima a nan ba a faɗe su ba ko amma akwai inda aka faɗe su su kyawawan yara ne yi tsafu alaihin wildanun mukalladu bi akwabin wa bari wa ka'asin min har zuwa ƙarshe matarka ba ita za ta tashi ta yi girki ba ta yi kaza ta yi ta wahala hmm, kuna kawai hutawa ne tsalla gashi nan kawai ana shakatawa wanda za su yi muku hidima su kuma an yi su dama mu kallado na kyawawa ne su kansu kawai tallan ku ma nima ne kuma a haka suke su ba wai za su girma ba ba kuma ku za ku yi wahala da su ba daga kun tashi ba ku buƙatar ganin su kawai ba sa nan yudafu alaihi bi sihatin suna zazza ana zagaya su bi sihafin da wayannan akusta min zahabin na zinari wa akawabin da kofuna na kayan sha wa fiha ma tashtahi al-anfus akwai abin da yake sha'awa duk abin da rayukan ku ke sha'awa yana kan wannan kabaki da yake gaban ku an riga an jera duk abin da kake so kawai shine idan ka sunkuya idon ka zai gani shi ne kuma za ka ci abin da kake so shi idon ka zai gani shi ne za ka sha ma tashtahihi duk abin da rai yake sha'awa a aljanna akwai shi ta yi a rayuwar duniya ko ka samu cikakken mulkin da ake bukata a samu ko kuma ka samu dukiya irin wacce ake bukata a samu wata rana ka ji abin da duk ka ci ba daɗi ka rasa me kake so ko kuma ka tuna wani abu ba za ka same shi ba to aljanna ba haka bane Allah ya ce duk wa fiha a cikinta ma tashtahi anfus duk abin da rai yake sha'awa wa talazzul a'yun duk abin da ido yake so ya gani ya ji daɗi kasa akwai kayan kallo da zaka kalla idon ya ji daɗi fulawa ce wani abun kyalli ne wani girama ne waye rawa ne waka ce menene duk gashi nan ba abin da idonka zai bukata ya kalla babu shi idon kuma in ya gani daɗi zai ji a duniya kuma wani abun kana kallon shi ana he ki ta faɗi ko sai ka ji haushi yauwa ana na ana kallo ya kaji kawai net din kuwa ball ta shiga sai ka jiran ka ya ɓaci wasu suna ihu kusa da kai kana jin haushin su kai kuma bakin ciki ya kundu ne ka an ci kulob din ku aikin banza kai ba wawa kamar wanda yake jin haushi an ci wani arne can wallahi to me ya shafe ka da shi wai to ma wai menene rashin hankali ne fa kawai ana jin iska ana duka ana ta dukan iska kawai wai kai kuma wai kana jin daɗi wai har kana jin haushi in kana jin yanzu wannan abu idan da cikin masu hankali ne aka zo aka tashi ake yin sa ya ce wani ya hauka ce wallahi datti da magidanci ga ya tube kawai daga shi gajeren wanda yana jin iska yana bugu eh wai kan kwallo ka bature in ya tashi zai hallaka duniya eh ɗebo ne wanda da ana zaune lafiya mahaukaci ne kawai zai wannan abu sai kuma a ɗebo masu hankali ne suke yi har ma kaga ana kwansu to a lahira abinda duk idon ka yake so ya gani na farin ciki shi za ka gai shi talazzul aayun wanda zai lazzaza ido ya ji daɗi wa antum fiha khalidun abinda ya fi daɗi ma kenan kuma ku dawwama za ku yi a cikin aljanna ba wai zama ne na wucin try kuke ce masa gome na ɗan lokaci na har abada ne abada ba ta da iyaka ba shi kenan kawai an gama yanzu kawai zaman ne kullum kuma ni'imar ba wai a irin ta bane kullum ka zo irin ni'imar jiya ni'imar yau ta fi ta jiya ni'imar yau ta fi ta jiya ni'imar yau ta fi ta jiya to Allah ne mai bada abun ba kure shi za a yi ba Allah ce wa tilkal janna wata fa ita ce aljannan nan allati uristumuha wanda aka gadar muku bima kuntum ta'maluna saboda abin da kuka kasance kuna aikatawa sai ka zauna ka ce aljanna ta mai rabo eh Allah ce bi uristumuha an gadar muku ita ne bima kuntum ta'maluna saboda abin da kuka sace kuna yi wanda Allah ya yarda da abu a rayuwarku ta duniya aikin ku yardaje ne irin wanda Allah ya ce ku yi shi kuka yi to shi yasa aka ba ku gadon aljanna inna nahnu nurisul arda wa man alaiha wa ilaina yurja'una duniya kuma da kuke ta fama Allah zai gaje kayansa kai kana kagama ka gaji dukiya gun babanka shi ko kai kuma ƴaƴanka su gada wannan ya gada nan gona ta nan feki na can ƙasa ta nan gefe na nan kazaɗi na kamfani na waye waye wannan yana gado wannan yana ciki wannan yana gado har ƙarshe a rasa masu gadon su ƙare Allah ki mu gaje kayan mu ku ba wa ilaina yurja'u duk kowa zai dawo ya same mu anan kuma muna nan a madakata duk abinda kuka ci kurkuɗa kuka dama a duniya za ku tattara ku barka kuma ku dawo mana duniyar kun mu gaje kayanmu kuma ba wani abu za mu yi daban narke ta za mu yi kawai kogunanta mu ƙone duwatsunta mu niƙe ma'adananta mu sheƙe komi gaba ɗaya mu tattara mu zazzage ta mu daidaita ta la tara fiha iwajan wala sai ta dawo babu kwari ba gangara ba gudu ba bushiya ba komi a zazzage ta sai a canja ta kawai yau matu baddalul ardu ghairal ardi was samawat samman ma kaɗe su za a tsatsaga a sauke su a rikita a canja wasu ƙasan a canja wata ba wannan ba inna nahnu nurisul arda wa man alaiha wa ilaina yurja'una wajen mu kowa zai dawo in ji Allah alladina na shi yasa yace wannan an ba ku ne bima kuntum ta'malun saboda abin da kuka yi a duniya ashe ya kamata mutum ya zauna a duniya ce shi ba zai komi ba ba ka aljanna ta mai rabo ai rashin rabo ne ya jawo maka wannan zama ba ka ce mai rabon shine kaga yana ta kokari komi yana gabatar da addininsa sama da duniyarsa to alama ce ta mai rabo duk mutumin da kaga baya abu tsakaninsa da Allah zuciyarsa ba ikilasi alama rashin rabo ne wallahi lakum fiha fatihatun kathira kuna da ababen marmari fatiha shine fruit fruit irin abunda rai yake so a da yanzu na yin mutum yana da dan hali kaga lemo anan abarba an yanka anan ga kankana anan ga wasu akul anan ga wani abu inabi a can ga waye waye duk kayan marmari a firji an aɗe ko to a aljanna kayan marmari ne na gidan aljanna wanda Allah ya aje don ‘yan aljanna. Fakihatun kafiratun suna da yawa babu irin su ma yanzu a duniyar wannan kawai namuzaj ne duk abin da kaga daɗin nan da ake kamar namuzaj kun san namuzaj kamar idan za a gwada yara a makaranta sai a ce in an haɗa biyu da hudu sai a ce shida to ku kuma ku haɗa wannan sai a rubuta uku da uku shida da shida tara da bakwai to ku haɗa kuma an maka namuza a can an kwatanta maka alama kai kuma yanzu kai ka haɗa wa'annan na namuzaj an na namuzaj to duniya kamar na namuzaj ne ga bala'i an yi fursuna an yi wajen horo da bana idan inda za a sha wuya ga talauci ga bala'i ga azaba da ake ba mutanen da suka shiga hannu a wani wuri ga kuma ni'ima masu sarakuna yadda suke shan daɗi ga masu kuɗi yadda suke jin daɗi na ne daɗin na asalin ka yi ƙoƙari ka gano shi ga yadda za ka yi ka haɗa sai ka sabu wancan asalin daɗin wannan alama ce a kwatanta maka kayan marmari sai a ce maka irin su lemu a barba kankana waye waye to irin su ne a can eh iris milo a kaza ne ka ji wannan mulmi ya sa yanzu ba su da baƙi ne ba a ga aljanna ba wallahi can ba haka bane kasiratun kuma masu yawa ne ba su da adadi ko yanzu irin na irin namu na nan in ka je kamar wasu kasashe sai ka tar da wayansu kuna wanda ba baka taba ganin irin shi ba kuma shi ma kayan marmari ne to haka na aljanna suna da yawa min hata kuluna ga ta nan kawai za ku ci na ku ne wannan kenan cikin zuhru, sai ya sake kawo mana cikin suratul fukhad wa qala innal muttaqina fi maqamin amin في جنات وعيون يلبسون من سندس واستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بهور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم wannan duka fa yan aljanna ne innal muttaqina lallai masu tsoron Allah wanda suka rayu akan tafarkin Allah fi maqamin amin suna cikin wani muƙami matsayi mazauni wurin zama amintacce ko iya nan aka tsaya kawai ai kwatance ya ƙare a ce an baka wurin zama amintacce ba za ka sake samun damuwa ba ai ni ma ta ƙare fi jannatin wa uyun cikin gidajen aljanna masu mare mai ga kuma suturu kala kala yalbasuna min sundusin sundus tufafi ne masu tafshi a jiki wanda in ka sa su ba za ka ji ƙaiƙayi ba ba za ka ji sun ma nauyi ba saka yau in sun taɓa jikinka sai ka ji laushi wa istabrak haka kuma istabrak ɗin shi ma nau'i ne na tufafi sannan kuma mutaƙabilina in aka zauna kuma a wurin hutawa ana kallon juna ana jin daɗi ana taɗi kazalika haka nan Allah yake ce wa zawwajnahu bayan wannan nimar ba wai kwalliyar kawai za ku yi haka nan ku kadai ba ga ku kan samari ba tsoho a can kowa yana tsakiyar kuruciyarsa kawai kuma da haka zai zauna har abada kuma ba tuna zai kuma ba rashin lafiya sannan kuma wa zawwadnahum bi hurin ayn sai mu daura musu aure da hurul ayn ka san saurayi ranar da aka ce aurensa rannan ya fi kowa murna da farin ciki ko amma idan da za a yi masa dinki hana masa komi da komi sai a ce amma auren fa an fasa amma ga wannan ka yi ado yaya eh, eh yarinyar an daura mata aure da habibu amma kai ga gudunmuwan sutura kai ta kwalliya yaya eh to amma sai da aka baka suturu kana cikin kwalliyarka mai kyau sai ke to ga amarya wa zawwajnahu bi hurin ita kuma an maka kwalliya ita ma in ka kalle ta za ka rika ganin ɓargonta na gudu yana ƙyalli daga cikin namanta saboda kyau wa zawwajnahum bihuri da ainihi, hu ainihi, wato an kwatanta su da idanunsu masu fararen ido wanda kuma ɗigon da ke ciki na baki baki kirin yake sannan gashin girarsu za ka gaishe zaga-zaga gwanin ban sha'awa da kwallinsu ba wai an tsaya ana ta shafe-shafe ba fa a Allah ne kawai ya gama yi musu kwalliyar duk sanda suka yi nufin kwalliya sai kawai a ga kwalliyar ta yara ta ratayen nan na ado dan kunne waye kawai za ka gan kawai ya zubo ya haɗu kawai ta ko'ina kuma irin kalan da zai haɗu a ga ya haɗu a ke kin yi dinki kina neman gelen ma kin rasa gelen da zai dace da atambar an rasa wallahi har yola na tura wallahi gelen nan ba samu ba yanzu wannan dinki ne dai a canja wani takalmin ba mu samu kalan ba ta fa aikin banza yau aljanna yau da za a ana neman a shaguna haka kawai Allah zai zubo muku da abun an ce akwai wata bushiyar da take zazzagar da kayan kwalliya kawai kuma saukin ta yana fita kamar kiɗa da waka ne aljanna ba karaman nima ba ce yadkhuluna fiha bi kulli fakihatin amin yad'una ko yad'una ko yad'una fiha suna kira a kawo bikulli fakihatin da dukkan nau'in kayan marmari da suke bukata kawai in suka bukata sai a kawo musu na suna amintattu ba mai bata musu rai la ya zuku na fiha al-maut ba za su sake dandanar mutuwa ba mutuwa ta ƙare illa al-maut tal'ula sai waccan mutuwar ta farko kawai da aka yi a duniya in ka mutu sau ɗaya shi kenan ba kari in dai ka mutu daga duniya to mutuwa ta kare in wuta wuta har abada Allah ya kare mu in aljanna ni'ima ta har abada wa waqahum Allah ya kare su azaban jahim daga waccan azaba ta wuta mai kuna duk wanda ka ganshi a aljanna ai ya hai faman zuhziha anin nar ko wa udkhila aljannata faqad faz kamar hayati duniya illa mata'ul ghurur duk wanda aka nesanta shi daga jahannama aka shigar da shi aljanna kai to wannan fashi ya haye amma don hayewar duniya ai ya dare kujera ai ya samu dukiya ai ya gama komi ai ya kamar hayati duniya ba wani abu bane rayuwar duniya illa mataul ba sai kan jin daɗi ne kankane gurur wanda zai ruɗe ka in kai wasa gaji ɗan ƙanƙani ne baka sani ba kana gane yawa ne sai ya ruɗe ka har ya raba ka da wancan na lahira guru ne ruɗi wallahi in ma mulkin ne sai ya ruɗi mutum dukiyar sai ta ruɗi mutum lafiya ma sai ta ruɗi wani wallahi sai ta raba ka da lahira samartaka kawai kuruciya in ka zo cikin taro kana faɗi ana dariya haka kawai sai ya ruɗe ka sai ka ɗauka kai ai kana burge mutane ka yi ƙarya a yi dariya ka yi ba'a a yi dariya ka zambaci wani a yi dariya ka yaba wani a yi dariya kai kawai ai yanzu kai ai kai ka zama kai sai ka rubu sai ka zama baka neman ilimi ga basira Allah ya baka ko da yake kana tuna da me zaka ba mutane dariya kaga wannan rayuwar duniya mata'un guru dan kankanin abu ne mai rudi wani kudin sa bai wuce miliyan talatin ba sai kaga ba ruwan shi da karatu ya bar zuwa makaranta baya jam'i akan kari dubu miliyan talatin kawai miliyan talatin ya rude ka jama'a wai har ka wuce zuwa makaranta kai yanzu ina mai kudin ne zan dauka wa ahlari ishimari iziya wai yanzu don Allah kuna yawan ganin masu miliyoyin nan a makaranta? Eh? Eh? Manyan ‘ya'yansu ba. Su ba su wai su manya ne ba suna da matsayi. Wannan aikin talakawa ne. Sai jami'a. Can inda ba a je cinya waje, a je da muguwar mota. a faka ka kenan duniya Allah sarki wa wala ya tu duniya illa mata'ul ghurur dan jin daɗi ne wallahi mai rudi lattara ya fi matsayi a gun mutanen duniya yanzu akan mai wa'azi malami ne wancan mai wa'azi kai ya ustazu ne da kai wancan lattara ne kuma wallahi mu ne kai wallahi kai ai wallahi yana ba mu wahala a aji kai wannan <laughs> Allah ya to in ba addini ba an yi aikin banza da duniya mu za ta yi wallahi wallahi Allah ya gama da ita ce mata umburu jin ne ba wai babu shi ba akwai kuma rudi yake sai ka kawai shi kenan sai ka ruɗe ka ɗauka kai ka haye ashe ba a nan hayewa take ba sai wanda aka zuhu fi haddar da shi daga wuta aka udukilantar da shi aljanna Allah ke to wannan ne faƙar faza shi ne wanda ya rabauta in ba gani kai ka haye siraɗi ba an je alkautar da kai an cire maka gilli a zuci an je ba ka cikin aljanna ga ka ala sururin mutaƙadili na ai baka haye ba sai in haka ta faru ne za ka ce ka hayi to Allah ka samu hayi la ya zuƙuna fi halmauta ba ta ɗanɗanar mutuwa illal mautal ula sai mautatal ula mutuwar farko wa waqahum azabar jahim Allah ya kare su daga azabar wuta fadlan min rabbik wannan fa kyauta ce falala ce daga ubangijinka Allah ya baka ne dalilin yarda da shi da kai kai aikin da yake kai amma aikin da kai fa kaɗan ne bai kai a baka wannan aljannan ba Allah ya baka ne falalarsa kawo kamar ka aiki yaro ya maka wani dan aiki cikin awa ɗaya sai ya burge ka kawai dai ka bashi miliyon ɗaya yanzu wannan dan aikin ya kai miliyon saboda ya maka yanda kake so yanda kake shi ya yi maka sai ka ji daɗi saboda ɗa'a da biyayya da yama sai ka masa kyauta to wannan kyauta ce ta Allah da yake wa ‘yan aljanna bima kuntum ta'amaluna saboda abin da kuka sance kuna aikatawa a duniya wanda Allah ya yarda da shi to wannan sai ya ba ku fadlan wannan falala min rabbika daga wajen ubangijinka zalika huwal fawzul azim to wannan shine rabo babba duk wani rabo in ba aljanna ka samu ba ƙaramin rabo ne babban rabo shine ka samu aljanna sai kuma a cikin mutaffifin ya ciro mana yace wa qauluhu ta'ala innal abrara lafi na'im ala al-ara'iki yanzurun ta'rifu fi wujuhihim nadrata an-na'im yusqawna min rahiqin maktum ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون يتي إن الأبرار للي متان قري لفي نعيم والله يسنى شكل نعيم ثم سنين كيركي كدراك والكمرياش كشكل نعيم alal ara'iki suna kan karabu yanzurun suna kallo a gidan aljanna Allah ka samu daga cikin waɗannan bayin Allah daga ka gansu kawai tarihu fi wujuhihim zaka gane a fuskokinsu na barakan haske na'im na nima ko yanzu idan ka rabu da mutum kuna cikin wahala da shi da a ƙauye sai Allah ya sa ya tafi wani wuri ya je wani birni ya yi arziki ya shiga nima ya samu abun hawa ya samu iyali ya samu barori ya kafa kamfanoni yana cikin ac a mota ac a ofis ac a gida shago ko ina sai ya zo wata rana ƙauyenku zai kawo ziyara daga ka kalle shi kawai ko a acaba aka kawo shi za ka gane yana cikin nema. eh ya zo a nafen da ya sauka bai zo da motarsa ba in ka kalli jikinsa kawai kaga fuskarsa za ka ga ka ta bambanta da kawo aiki za ka gane fi wujuhihim a fuskokinsu na baratan haske na iya na nima kawai dan aljanna in ka kalle shi kawai za ka ga akwai nima. amma wani da ka kalle shi za ka ce kai wannan bawan Allah ya shiga matsala ba haka na san shi ba daga ka kalli mutum kawai labarin zuciya kan bai fuska ko Allah subhanahu wa ta'ala yake zaka gano su fi wujuhihim a fuskokin su na baratar hakke na yi na nima yusau ga suna ana shayar da su min wata irin giya maktum wacce take tufaffa giya ce wanda take idan aka zauna aka yi ciye-ciye aka yi shaye-shaye za a zo a shata kitamuhu marfin tamis kanshi ne duniya ne za a buɗe giya push sai ka ji wari ko to ita an buɗe push ɗin sai ka ji kanshi ya buɗe ko'ina misk wafi zali kai a cikin irin wancanan ka ba ni'ima da ake ambato falyata na fatil suna. a nan ne da masu gogoriyo ya kamata su yi ba yadda muke ta gogoriyon duniya ba wani sai da ya gama sai ya aure ni ma sai na gama gida in ya aure wani sai da ya gama masters ya yi kaza ni ma sai na gama wani sai da ya yi kudi ni ma sai na yi kudi wani ko ya yi samu kudi ni ma ko ta kaka sai na yi kudi hmm? ba haka ne wani yana kokari ni ma zan dage a addini nemi lahira kamar yadda kaga wani yana nema dage ka yi kokari ka fi shi ya haddace qur'ani to ai ba fi na yi ba ni ma sai na haddace ka je yadda ke karatun hadisan ni ma sai na dage na haddace hadisai ka dage gefen addininka ka yi guce ya kai matashi don ka samu ka shiga cikin irin wannan nema kana gogoriyo kana gasar duniya baka gasar neman lahira wa zalika a cikin wancanen ka ne fa fi tanafasi mutanafisuna nan ne zai kamata a yi tsere kar ka yadda a tsere maka in aka tsere maka to ba za ka haye siraɗi ba faɗawa za ka yi kuma ƙarƙashin siraɗin wuta ne amma idan ana gogoriyo da kai ya zama na kai ne nomba kana kai ba za ka yadda wane fi ka ba ko a da lokacin da muke yara in kun tuna ana koya mana karatu yaran da suke gasan tsere sai kaga sun fi kowa saukewa da wuri masu kishi ke ai ba zan yadda wane ya riga ni saukewa ba ya wanke allon bari ni ma ni maza maza rubutu na biyu zai riga shi wankewa wannan ba haka muke ta yi saboda me saboda kana gasa karwa ne ya riga ta sauke alkur'ani to irin masu irin wannan sai kaga sun fi samun karatu dolo kuma yana nan kawai shi ma ruwan shi in ya tafi bara sai da yamma a nemo shi yana dan yana su da kwanuka Allah ya tsawace to wa fi zalika falyatanafasil mutanafisuna dan ya kamata a yi tsere wajen nemanta a yi gasan nemanta amma ba wai duniya ba wa mizajuhu min tasmin abinda ake cuɗanyawa sinadarin haɗa wannan giya tasmin ne wani abu ne mai sa daɗi irin gasɗin da ake yin giyar da shi tasmin sunan shi ainan ga kuma wani marmaro ya sharabu ha almuqarrabuna masu kusantar Allah da ibada bayin Allah managarta su ne mukarrabuna su ne za su rinka shan kayan marmaron nan wanda kawai za a rika tako shi ne yana tiyayowa kawai cikin tsafta ba wai wani ne zai faɓa shi ba in nilik ne ba daga hantar saniya yake ba ba kuma wani dan abu ita aka kwaba aka hada ba sai da waɗansu ƙarfi suka hada suka kunne kawai bainal kafi wa nuni ni tsakanin Kafin da nunun ne yake faruwa kun shikenan fayakun daga kuɗin nan zuwa nun shikenan tsakiya har an gama bainal kafi wan nuni kun an gama kawai sai ga abu Allah ya ke mu da dacewa wal ayatu fil babi ma'luma ai ayoyin aljanna nimar aljanna in aka je za a tattaro ayoyi a kawo malam ce kai suna da yawa kuma kowa mai karatun alkur'ani ya san su don haka zai takaita a nan game da ayoyi ya kawo mana kuma hadisai da suke tsokaci akan abin da ya shafi aljanna ah, na to za mu takaita akan ayoyi to Allah ya samu daga cikin kan aljanna Allah Ubangiji ya nesanta mu da kasancewa cikin 'yan wuta da mu da zuriyar mu gaba daya ba abin da bi daɗi kamar ka ganka ga matanka ga ƴaƴanka a cikin aljanna akwai daɗi Allah Ubangiji ya taimake mu kuma wannan ba zai faru ba wallahi sai in mun tsaya mun bi Allah tare da iyalanmu mun bi Allah tare da ƴaƴanmu mun mutu tarbiyya mun tsaya inda Allah ya da mu mun ja burki a inda yake mu ja mun yi aikin da yake mu yi mun bar abin da ya hana mu amma in ba haka ba zai yi wahala kashe ba wuya ka ga wa'yansu kan Allah da ya kare mu ka ga mutane wa'yansu a wuta ga su ga 'ya'yansu suna tsine wa juna babu Allah wadaranka wallahi ba ka dora su kan hanya don inda ka gyaru da mun gyaru to ni ma ai ga kakanku nan dan iska shine da ya dora ni akan abun kiki haka za a yi ta tsine wa juna kai dai wallah akwai dan iskar miji yanzu ka jawo mana shiga wuta shegiya ke ma aiki kika yarda da kin yarda da ai ba za mu zauna da ke ba ba kwaɗayin duniya ya jawo miki ba wai zan mutu ki gado kin gani da kuɗi kika zauna muka yi ta saba wa Allah tare yar iska ki shiru haka za a yi ta tsine wa juna ba mai son wani kuma na'am na'am daga murya mana ba abin da ya shafi azuminsa don mutum ya sa abu a baki bai haɗiye shi ba ya tofar ya kurkure baki ba abin da ya shafi azuminsa azumi bai ɓaci don abu ya taɓa baki ashe da ruwan da muke kurkurewa da yanzu alwala ba za mu yi a kurkure baki ba alwala kenan ha to ruwa akwai abin da yake ruwa dadi? eh kuma muna sa ruwa a baki kuma mu tomar kuma ba komi ko kunu ka sa a baki sai ka tuna ne ka gurzar ka kurkura bakinka in dai bai zo makogoro ya gangara ba ba komi abin da ake tsoro ya samu gangara in ya gangara kan to an gama amma in dai bai gangara ba to ka tomar ka kurkura bakinka azumin ka yana na'am na'am wannan ma waje ne ai kwalliya ce su yi ado don idan su ba su yi ba wata za ta yi kaje kai ka kallo a ta yauwa don wannan gishirin lalle ai ba wani abu ba ne don lallen ya kama shi kansa lallen ai wani abu ne aka yi ya kama kan fata ko ba gaba ne to don aka sinadarin yin lalle kala kala ne irin lallen wasu a wani bangare ba shi ne lallen wasu ba duk abin da za a ce in dai lalle ne abin da ba a so mace kawai ta yi ta canja fata tana baka ta koma fara wannan shine shari'a ta haramta ko ta ƙara gashi tana da gajeren gashi ta samu dogo wannan shine abin da shari'a ta hana amma don ta gyara jikinta ta yi lalle ta yi zane-zanen nan duk abin da za ta yi ta yi wannan shari'a ta yadda ta shafa duk da za ta shafa da turaren da za ta fesa don mijin ke ji daɗi ya kalle ta ji daɗi shi ma yana da mace wannan shi ne ba kamar yadda yawanci matan musulmai suka ɗauki rayuwa ba su sun ɗauka kwalliya sai karuwai shi yasa kuma karuwan sai suke jan hankalin mazansu in suka dawo ya su rika kallon su su ji ba sa son saboda ba su yi kama da mata ba ko ba ka bane ha to tana zaune ba ta yi kama da mace ba annabi sallallahu alaihi wasallam wata mace ta miko maka wani abu sai ga hannu wannan kam hannun namiji ne ko mace ya mace ce ce kuma ba lalle ba ko ni sai ka ce <laughs> eh? ka to to kaga irin wannan zama birgiza kamar shi yasa in ka fita waje kaga irin wannan can din sai ka ji kawai kai ta kan baɗa ma ba in ka dawo amma idan tana yi ita ma tana kula da kanta can fa da kayan su za su tsaya su yi kwalliyar ba su da maza eh wata kuma tana nan a gidan da kufi da komi ta sai da wannan ta yi wannan tana da dukiyar amma kullum ka zane ta da kayan aiki eh zanen yin koko daban zanen yin kuli-kuli daban zanen yin tuyon kosai daban kai kan kullum in ka same ta kawai cikin wani irin da yi kawai ba lokaci da za a ce ka samu ta hagu wanda in ka zo za ka ganta eh bazar bazar bazar haka nan kawai in ka kalli kafafun nan kutu kamar ta sa farar safa kuma wallahi wai fatar jikin ne eh to don Allah mace ta shigo ta fita ɗaki ya ɗau wari yaushe za ka gane ma mace kake da ita kenta in ta shiga ta fita ko kana shigowa za ka gane yanzu ba ta ta ta zo falon nan ka ji ƙanshinka ko kuma in ka tin karo ka ji ƙanshi amma kawai ta zo in ka kai kanka wajen kan sai ka rika kaucewa eh kana kokarin aka kanka gefe tana warowa kana yi wa kanka haka wani sauti ne ke tashi wanda hancin ka bai son jirin shi wai ai irin wannan adam sai karuwai to zai karuwai ko shi yasa karuwan suka dauke wajen kuma zan naku ai wani yanzu wata karuwar sai ta samu da lallashe shi da lallashe shi da daɗin magana mai waye mai kaza ina sai ya ɗauki dubu hamsin ya bata wallahi sai kuma ku yi ta kokowa a murtala eh <laughs> kyauta don haka wannan lalle-lalle na duk su yi ba matsala ba wai a ba ne ba a ce karuwai su yi ba ba mata aure ne aka ce su yi suka ki sai karuwai suka ɗauka sai suka janye musu mazajen wani aka kawai suke ce sun tafi gulaguro ba su kama hotel bari in gaya muku mata ya ce miki ya tafi aiki ko wallahi muna da semina semina eh a kano za mu je sai mina yola za mu duk hotel yake zuwa ya kama irin wayannan masu kwalliyar yake zuwa ya ta hutawa da su ke kuma kina nan kina fushi ki eh, ki tsaya ke ma ki jaru waccan dun baka kai ki ba wallahi matan nan namu inda za su za su gyara kansu sun fi wayannan inda suke yawo kyau duk wanda ta lalace ba ta da kyau duk wacce ka lalata kanta ba ta da kyau dukkan ta in ba ta tsafta ba ta da kyau kuma duk munin mace in tana tsafta za ka ga tana da kyau za ka ga ta canja kala ta yi fasali don haka wannan babu matsala ba haramun ba ne in gane ko? Yau! Mhm. dama mutane in dai ta gera nan ne za ka ga tambayoyi na zuwa yawa ba kamar darasinmu na safe ba na mai ehe eh. za ka iya aurenta ko yace kamar mai bilishin mutum zai iya aurenta yace zai iya aurenta mana ai mace wai ta musulunta ce yayan ar na ce ba za ka aure ta to yaushe ci gaban musuluncin zai samu in ka aure ta din ka taimaka wa addinin ta zai ƙara ci gaba yi ba a hana ba tun matar da ta zama musulma ya halatta ka aure ta ba maganar cewa a to ai yar kaza ce yanzu ku duba irin yanda ake cin mutunci aka ci amana aka wulakanta wayansu bayin Allah a gani. sai a rika ce daga ka zo ka da yarinya ta ce yar bayi ce baiwa za ka aura baiwar wato baiwar waye to in baiwa ce ina so ya sayar mu ina mai ita ya zo ya sai da mu akwai wanda zai sai da mace yanzu a garin nan to baiwar waye babu wata baiwa in za ka aura ka aura haka nan yanzu waɗansu suna nan an hana su aure sun girma sun girma daidai su yi fasikanci da haka su biya bukata wannan ba ci gaba aka samu ba wai bayi ne ka ji ba yanzu ina bawa yake bawa fa bai isa yi abun kanka ba fa bawa fa kana iya yin ka gaji da shi ka sai da wani ko ka ban kyauta ko in baka kyautar sa yanzu akwai wanda zaka dauka ka bashi kyautar yarinya ka ce gasa ko kuma ka dauka ka sai da zai yiwu ko kuma sannan a ce musu wai bayi ne ai bayi ne ta haka ake jale mutane suna ta halaka wallahi don haka mace in dai ta musulunta ta daina abun da take yi duka za a aure ta kowane yare ne da ita to akwai wani yaren da Allah ya ce shine na ɗaya yaren da aka ce na ɗaya ne shine larabci to ko kai ba larabe ne in baka bi Allah ba dan wuta za ka zama balle ba fulatani ba haushe kanuri ka san su ne yan girman kai ukun nan ba haushe ba fulatani kanuri su ce suke kawai su ne ma aka yi wa addini duk wanda ya zo shiga addini ya shigo nasu ne su suna ga larabawan ma suna ga sun fi su eh, eh? kuma ba sa tsaya su fahimta wani sai ya zo ya mutulunta sai ka ya fahimci addini ya dage kai kuma kana nan wai ai mu gadon mu ne kai baya ka ji ni kakan kakan kakannin mu ma duk gaba ɗaya musulmai ne to kuma bai san musuluncin ba to kaga aikin banza ne eh don haka salmanul farisi yake an abnul islam ana tambaya ta kai nan waje kabila ne kai waye ne zo ka zama namu ka shigo cikin haula mai kai ni ku bar ni kawai an abnul islam ni dan musulunci ne sai manzon Allah ya rungume shi yake salmanu minna ahlul bait yake salmanu ahlul bait ne ahlul bait rasulullahi kuma ga gaba farise ne sai ya samu wannan matsayin dalilin ya ce shi kawai dan musulunci ne wata kabila kabila ni ma dan musulunci sai annabi ya rungume shi ce minna ahlul bait eh, mu ba abin da muka sa sai girman kai zai kaho duk wanda kaga ya cika tinkaho da da kabilarsa to wannan mutumin zai wuya ya samu aljanna wallahi laisa minna man qatala al aqabiyya duk wanda kaje yana hargowa yana fada akan kabila annabi yace wannan ba a tawagar mu yake ba ba a tawagar mu yake ba kam yawa kai fada akan kai ne addini ne Wane dan ne addini ne nawa ne koma daga ina ya zo kawai ne addini naka ne akwai wani bawa Allah zaka ce wai yarsa ta auri wata yar mahauta haka kawai wai dan saboda ya auri yar mahauta yake ba shi ba wannan yaron yaron ya mutu ma wai kan a kawo margawa jiya na taba jin labarin ni ana ba da labari jiya jiya kuma an daɗe da yin labari amma ni jiya na ji wai kuma haka aka yi babu haka ba shi hakurin duniya ya ce shi ba ba yaron ba ne kawai a je can ma inda suke son su je tun da ya auri yar mahauta kuma yana zuwa kinama yanzu inda wani mahaucin zai zo shi ya ɗan ƙunsa tsire ya bashi sai ya tago Allah ya saka da alheri to mahauci kuma kana neman ya samu alheri tun da ka ce ba mutum ba ne to ya za ka karbi tsire inda yana wuka ka ta karma kallahu ya mana nan yanka ma Allah ya yi tagoji yana na addu'a Allah ya albarka Allah ya albarka to wai an ina aka haramta yin fawa eh yanzu aka ce kowa haramun ne za mu ji daɗi eh? kai kullum in daidai in kai ka yanka da kanka yaushe za ka iya yanka rago ka ci eh? amma sai ya ce dubu hamsin saniya ta dubu ɗari sa da ɗari hudu wabin nan na ɗari biyu ya yanka shi ka je da jaka sai ya baka ko ba gaba ne to wannan ma ba nima ba ce ba sa na dubu ɗari biyu ka je da jaka a yanka ma eh wai shi wai ya aure yar ma'auta don haka shi ba shi ba shi a rayuwarsa wannan shi mene ba yanzu wannan ya san addini irin su ne wai mun gaji addini Allah ya so mu yi wa annabi salati اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت ورحمت وباركت على ابراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله